صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kamar karshe a wannan ranar ta Litinin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a shirin shirye-shiryen namu na wannan yammacin da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai mu dauke da shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin nan na makoyi harshen Farsanci. sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cika mutum shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamu ko amma kafin nan ga shirin na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin 20 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda daidai da 29 ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kuma sun cewa shekaru 346 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan fabrairun shekara ta 1677 a gumurzan da aka yi a tsakanin sojan kasashen faransa da spain a kasar haiti sojan kasar faransa suka samu nasara akan sojojin kasar spain inda suka fatattake su daga kasar haiti daga lokacin ne kuma faransa ta shimfiɗa mulkin ta na mallaka a kan al'ummar kasar haitin kasar faransa ta shiga gaba da yin mulkin mallaka a wannan kasa da ke cikin tekun atlantika a latin amurka har tsawon kimanin shekaru 130 amma bayan nan bakaken fata mazauna haiti sun mike domin kwatar 'yancin kansu daga mulkin mallaka na turan faransa inda suka yi ta gwagwarmaya a tsakaninsu da turawan amma da ƙarshe dai faransa ta baiwa ƙasar haiti 'yancin ta a shekara ta 1804 wanda kuma hakan ne sa a kasar haiti ta zama kasa ta farko da ta fara samun 'yancin kai daga 'yan mulkin mallaka a tsakanin kasashen latin amurka masu saurare ko san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wasu makamai masu lizami guda biyu waɗanda wani jirgin saman yaƙi mallakin gwamnatin ƙasar iraki ta lokacin ya harba suka tarwatsa jirgin fasinja na iran wanda ke ɗauke da jami'an gwamnati su arba'in. daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a wannan hari dai akwai hujjatul islam fatlullahi mahallati wakilin wargayi imam khomeini a cikin rundunar dakarun kare jun juhal musulunci da kuma so jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokoki su 39 wannan ta ta'asar tana daga cikin manyan laifuka na yaƙi wanda saddam hussein shugaban ƙasar iraki na lokacin ya aikata a lokacin mulkin sa na kama karya assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓarmu mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 masu mu sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya to hassan barka nake muku sallama a cikin shirin namuna wannan yammacin jerin shirin da muke dauke da za zo muku ne kuma bayan sanusi in wawanti ya fara da karanta mana labaran duniya Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. kasar iran ta musanta zargin hannu a harin da aka kai kan wani jirgin ruwa na yahudawan sahayuniya kungiyar gwagwarmaya ta arin aswat wato lion din ta palestino ta sanar da cewa an yi dauki badadi tsakaninta da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kasar burkina faso tana murnar kawo ƙarshen ayyukan sojin faransa a cikin ƙasarta. ta yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Kasar Iran ta musanta zargin hannu a kai hari kan wani jirgin ruwa na Yahudawan sahayoniya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran Nasir Kana'ani ya bayyana cewa kasar Iran ba ta da hannu a zargin kai hari kan wani jirgin ruwan Yahudawan sahayoniya inda ya kara da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila tana koyi da kasar Amurka ce kan zargin Iran kamar yadda Amurka take goya mata baya. Kana'ani ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ta tana daga cikin kasashe masu tasiri dangane da 'yancin zirga-zirgar tekun duniya kuma za ta ci gaba da kokarinta a wannan fannin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya jaddada cewa iran tana jaddada cikakken haƙƙin dukkanin kasashe wajen amfani da ruwan tekun duniya amma gwamnatin da ba ta kiyaye amincin sauran kasashe tana wurga kanta cikin haɗari ne don haka zargin da wani bangare da baya kiyaye tsaron wasu tare da taka rawa wajen ganin ya likita tsaron yanki bai da hurumin yin kasafi ga kowace ƙasa kan batun tsaro Ƙungiyar gwagwarmaya ta Arin Aswat wato Lion Din ta Falasinu ta sanar da ɗauki baladi tsakaninta da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Ƙungiyar 'yan gwagwarmayar Falasinawa ta Arin Aswat wato Lion Din ta sanar da cewa mayakanta sun yi ɗauki baladi da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da suka kawo farmaki kan garin Nablus a safiyar yau Litinin. Ƙungiyar gwagwarmayar ta Arin Aswat ta sanar da cewa tun a cikin daren jiya sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi dirar mikiya kan garin na nablus inda suka kama muhammad umar hamid da bai daɗe da fitowa daga gidan kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba a cikin gidansa ƙauyen salwat da ke arewa maso gabashin garin nablus sannan sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila sun kai farmaki kan gidan usama tawit da suke tsare da shi da ke garin nablus wanda ya kai farmakin shafin shamron inda suka gudanar da tone-tone da barnata cikin gidan da nufin neman makamai Ƙasar burkina faso tana murnar kawo ƙarshen ayyukan sojin faransa cikin ƙasarta rundunar sojin burkina faso ta sanar da kawo ƙarshen ayyukan sojin sabar na faransa cikin ƙasarta bayan makonni uku da gwamnati rikon kwaliyar ƙasar ta gwada rashin amincewarta da ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar tsaro da bangarorin biyu suka kulla tsakaninsu a cikin wata sanarwa da rundunar sojin ta fitar a ranar lahadin da ta gabata ta bayyana cewa babban hafsan hafsoshin rundunar sojin burkina faso da rundunar sojin faransa ta sabar sun sanar da wata kwarya kwarya biki a ranar asabar 18 ga wannan wata na fabrairu ta yadda aka sauke tutar kasar faransa lamarin da ke nuni da cewa ayyukan rundunar sojin faransa ya kawo ƙarshe a kasar ta burkina faso tun a cikin wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan wata 18 ga watan janairu ce gwamnatin burkina faso ta gwada rashin amincewarta da ci gaba da yarjejeniyar kasancewar sojojin faransa a cikin kasar ta tare da ba su wata guda kansu fice daga kasar wanda kuma bayan kwanaki hukumomin faransa suka tabbatar da hakan shugaban kasar amurka ya kai ziyara zuwa kasar ukraine a asirce rahotanni sun bayyana cewa shugaban kasar amurka joe biden ya isa birnin kept fadar mulkin kasar ukraine a yau litinin a wata ziyarar sirri da ya kai inda ya gana da shugaban kasar ta ukraine volodymyr zelensky an wallafa hotunan shugabannin biyu suna gaisawa da juna da tambayar yadda kasar ukraine ta kasance da kuma yadda tallafin kasashe ga ukraine ke gudana kamar yadda shugaban kasar ta amurka joe biden ya ce a ganawarsa da zelensky ukraine za ta samu tallafin kuɗi na biliyoyin dalolin amurka hakanan shugaban kasar ta amurka ya jaddada cewa sabon shirin taimakon amurka zai hada da na'urorin harba makamai masu linzami da kuma na'urori masu linzami na javelin adadin mutanen da ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa ta shafa kuma suka mutu sun haura zuwa 36 rahotanni daga brazil suna bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu a jihar soy paulo na ƙasar brazil sakamakon ruwan sama da ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa sun kai mutane 36 a cewar hukumomin brazil sama da mutane 550 ne ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasar suka tilasta musu barin gidajensu a gabar teku inda 300 da 38 daga cikinsu ba su da matsuguni matsakaicin ruwan sama da aka yi a jihar Cyclone ya kai milimita shida a rana guda kuma ruwa ya lalata gidaje sama da hamsin hukumomin yankin sun kafa dokar ta ɓaci a wasu ƙananan hukumomi sun soke bukukuwa da ake yi a yankin sannan sojoji sun aike da jiragen soji zuwa yankin da abin ya shafa a yau litinin ne dai ake sa ran shugaban ƙasar brazil luis inacio lula di Silva zai ziyarci yankin da masifar ta shafa domin ganewa idansa. karshen labarun duniyan kenan. To a gaida Sunusi inuwa wanti dauke da labaran duniyar yanzu kuma sai ta sakar mota shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. gabatarwar shirin afirka a yau ran ɗaya ga watan sha biyu na wannan shekara masu sauraro barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na 'yan kasuwa da saunan al'umman najeriya da suke kokawa da matsalar rashin kyakkyawan sadarwar intanet abinda suka ce na kawo musu cikas wajen biya da kuma tura kuɗi musamman idan an yi sayayya dukkan wannan shiri da ni awul kuya zan gabatar. duk da shige taficen jama'a a kasuwanni 'yan kasuwar sun ce hada-hadar ta ja baya sosai sakamakon karancin kuɗi a hannun jama'a da kuma wahalar da suke sha wajen tura kuɗin idan an yi sayayya domin tattauna wannan batu mun gayyato malam mustapha ino khalifa wani masanin ilimin kabli da ba'adin kwamfuta a garin jos ta jihar platon nigeria don jin shin menene wannan intanet din ko kuma menene wannan data da ke son zama kadan garan bakin tulu a fannin waɗannan bankuna intanet wani ne ko a tsari da ya wato ya haɗa ƙanana eh, ƙanana. abin da zan yi shi a takaice kamar in kana da layin waya suna wannan layin naka network banki suna da tsarin su suma sunan shi network kasuwanni na da manhajojinsu manyan shaguna manyan masana'antu manyan eh, yan kasuwa suna da su wato wanda ake kiran su kamar eh, program kenan wanda duk wa'annan din an haɗa su guri ɗaya wannan shine ake kira internet wato haɗa su guri ɗaya alal misali shine zai sa bankin kan ya zama ya hada da layinka na waya layinka na waya zai iya accessing kuɗinka wato za ka iya transferring kudi ko ka biya kudi ta daga ka daga layinka na waya za ka iya siyan abu a wani babban shago ko wani babban kamfani kai oda da layin waya kan tunda yana hada da bankin ka sai ya kai payment su turo maka to a takaice internet din ya hada networks ne daban-daban shi ne fa sabani yadda mutane suke tunanin intanet wani abu ne a sayar da samaniya da a a intanet network ne kanana-kanana a cikin kasa kamar na layin waya na banki na masana'antu da suka haɗu guri ɗaya shine zama intanet international network kenan. malam mustapha wani lokaci akan ce mutum ya sai intanet misali kamar a cikin wayanka za a ce kana so ka aika da whatsapp amma baka da intanet sai ga wayan bata aiki menene wani shi da ake saya shi data kamar access ne kana siyan lokaci ne ya kashi kashi biyu a wanda suke siyan shi datan wato ya zama ka sai kamar 10 mb alal misali akwai kuma masu siyan awa shi zai zama ka sai lokaci kenan to shi data nan ne kamar access kenan da kamfaninka service provider ka za su kasiya siya yana eh so zan shiga internet na awa daya in suna sai da hours ne in kuma a'a na son zan sai ka 1 gigabyte 1 gigabyte nan ka lodin ko kai amfani da abin da ya kai kusan kwacin 1 gigabyte shi nan datan ka ya kare wannan yana da sabani kuma da network din ya kasa network din ya kasa wato ya zama babu network din gaba daya to shi kuma wani abu ne zaka zama kana da datan amma kuma network din service provider sun samu wani matsala daga network din su wanda ba za su iya ba ka iya samun access to wasu networks ba wannan shine matsalan da wasu ke samu za a ga kana kafe datan ba za ka iya shiga ko whatsapp ko wani abu ba ko kuma a'a datan in ya datan ya kare ne to wannan sai ka sake saka kuɗi kenan kafin ka samu eh, ka samu access to network to malamin safa ita wannan datan ya take kuma ta wane ne kuma ya ake ake yin da har ake sayarwa eh, karatun nan wato kamar yadda zan sa maka datan ka fahimta shi ne ko ce masu fahimta shi ne shi datan nan a wato kamar a ce makulli ne dai haka access na shiga intanet ne kuma su masu da datan nan kamfanoni ne manya-manya na duniya ana subscription ne wato ana siyan datan daga gonsu kasan shi kansa intanet na da manyan kasashe na duniya suke da shi gaskiyar lamari duk yawancin kasashen masu bi ne kawai in ka sai data shi sa lokaci za ka siyan datan kawai za a ce idan ka sai data za a ce idan mutum ya sai eh, data na naira dubu daya haka za a ƙara mai wani abu a idan ka shiga wani tsari za a baka data kyauta suna amfani da datan suna wani lokaci kuma ba abin da sani ba suna sake ta sa mu a layi ne domin tattara bayanan da suke so daga gurin in yanzu ka je akwai wanda yake ban labari ya je ya je neman fasfot aka ce menene kawai namban wayan shi yana sawa a american embassy kenan yana suna sawa suka dinga ganin ina da ina yake shiga ya shiga gu kaza ya shiga gu kaza dalilin da yasa ya rasa network din kenan to shi datin nan wani tsari ne da kamfanoni manya-manya na duniya suka yi wanda su dama su suke da wannan kumbo kumbon wato kamar satellite kenan da suke controlling din da ba mu service na intanet wanda kamfanin mu daga nan su ma suna subscription idan ka sai datan wasu za su sai na shekara manyan kamfanoni a nan su dinga gutsutsurawa to sos din datan bai gaskiya yana daga kasashen yamma ne. To Malam Mustapha ya za danganta wannan data ko wannan intanet din da sha'anin aikin bankin duk ba mutane matsala yanzu haka? Wato shi sha'anin banki wanda ake kiran shi e-banking ko e-transaction ko e-payment wani bangare ne na intanet wani bangare ne mai zaman shi na intanet wanda ya kawo abin da yawanci in aka ce mu globalization a nan kasashen afirka ko kasashe masu tasowa mun fi ganin ci gaban intanet ta harkar banki wato duniya ta dunkule guri daya yanzu ka shiga banki a sauri zaka ka shiga intanet ka je wani babban shago a dubai ko china ka ga abin da kake so ka klikin eh ina son abu kaza bankin ka ka saka wasu lambobi kawai bankin ka su biya maka ka kayan ka izo bayan wani lokaci to shi bankin system din a Afirka dai ko in ce nan Najeriya shine inda nan da nan muka ga mene muka fahimci ma me internet zaka je ATM a kofar wani banki da ba naka ba ka saka katin ka ka danna lambobi kawai ka cire kuɗi bankin ne zaka je POS ka sa ka a wani shago kawai ka danna lambobi ka cire kuɗi shi ma e-payment ne za ka biya school fees din makarantar ka je complex of ko daga a handset ɗinka ka biya makaranta kamar university shi ma dai is part of e-payment so inda mu dai a nan za mu gane ne ainihin internet ta shafi kowa da kowa kenan duk da dai ba ta iya covering ƙasar gaba ɗaya ba wanda wannan yana da cikin matsalar da aka samu yanzu akwai wurare da za ka ji ka samu jiha babbar jiha sosai ka samu a local government kusan kashi saba'in babu banki kwata-kwata a cikinsu da ma magana e-payment din ake babu ma bankin mutanen ba su da account din kwata-kwata shi yasa nan da nan ana cewa za a koma cashless policy a Najeriya kaga tsarin nan da nan ya kusan kamar rushe haka saboda babu tsari ba a tsara abun ba tun farko duk kasashen da zafi wannan ya kan ba da da kowa zai iya shiga bankin system a koya mai yanzu haka a cikin layuka za ga transformer wasu ba su iya ba ba ma maganan su cd kan ba su ma iya transform ba kuma an zo an tsaye da kuɗi an ce cd su koma wancan tsari ne wanda sabo ne a gare su. to yanzu malamin su ba ko masanin kalli da bayan sha'anin kwamfuta kuna ganin abin da gwamnati daidai ne ko kuma a ta daga malamin masallaci ne na maganan canjin kuɗin nan da kuma mai da amfani da kuɗi kawai ta yin transfer ba kuɗi wato ba dai hannu ba dai kuɗi hannu kuturu da makaho ba. yadda muke jin masana na ina shi tsarin kuɗi don dai dan ilimin mu a gefen kwamfuta ne masana a tsarin kuɗi suna nuna abin na da amfani nan gaba zai ta taimaka wa ƙasa ta wajen rage wannan bindiga yan satan mutane kuɗi kashino da suke samun kuɗi anyhow kawai ga kuɗi na in sun yi tsiya zai shiga yanzu ga dukkan alamu masu su ma jami'an tsaro sun ce abun ya ragu sosai saboda yawancin su ko sun je dajin ba na cikin gari ma bai samu kuɗin ba ballantana wanda ita daji to amma matsalar da ita shi ne shi wannan e-bankin da izo ko in ce tsarin da eh, banki ta wannan electronic wato ba sai ka je banki ba ta wayan ka tun farko da ya zo ba a kara su customers wato muni kamar ni haka mai ajiya a banki tsarin bai kare ni ba ya ne bai kare ni ba duk wani zan iya ajiye kuɗi daga bankin ma a dinga taɓa kuɗin kowa ya riga ya san wannan za ga kana da naira dubu ɗaya ka je cirewa ka samu wani ya cire hamsin ka shiga cikin bankin ba wani wanda zai baka labari dalili ya aka cire hamsin na wannan a tsarin kwamfuta ana kiran shi islamic technique laifi ne sosai a kasashen da suka ci gaba to da alal misali idan bankin nan za su cire naira goma goma a kan kamar miliyan daya kaga sun cire miliyan goma ne kuma kai baka ji saboda naira goma ba suna gaba ba za ka iya gane an cire ma ba kaga to babu wasu tsarika babu dokoki da aka yi a kasar nan da za su kare customers kawai abu ne je kana yi ka to shi yasa da aka zo yanzu aka ce an koma tsari guda kuma dama can tsarin a yi bai da karfin da zai iya daukan kasar gaba da da yawancin mutane sun gummace su shiga banki a za ka samu wani so ne zai je bankin ya je atm ko ya yi wannan transfer yanzu ya koma duka kasar an ce kowa kuma kan transfer daga system ɗin yana neman ya crash saboda network din bankunan ba su da capacity za su iya daukan request a bukatun mutane gaba daya a lokaci daya masu raro a nan ne kuma kawo karshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na ba a yammakon bakonmu na yau malam mustapha ino khalifa wani masanin ilimin kabilar ba'adin kwamfuta a garin jos ta jihar plateau nigeria ni awal kunya da na shirya ni ke cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. Shirin Afirka a yau kenan ta yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shi wanda cin sa ka kawo muku kisoshi da suka zo a cin alkur'ani mai girma da kuma wasu littattafai kamar irin littattafan nan na Dastan Rastan na Dastan Rastan wato kisoshi na gaskiya na Shahid Allama Mutahari ko kuma littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Ar-Rumi a lokaci guda kuma yana taɓo muku wasu batutuwa da suka shafi matasa da fatan masu sukan ce da mu kuma hasashen shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. to madalla yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a baya ina maka muku tarihin ashabul hudud. wato mutanen rami wanda sarki nuwas ya haƙa manya-manyan ramuka ya jefa kiristoci a ciki mabiya annabi isa alaihi salam saboda kawai sun bin addinin yahudanci to yanzu kuma shirin namu zai ci gaba kafin allah ya yi bayani game da kisar ma abota rami sai da ya rantsuwa har sau uku saboda girman labarin da zai zo shi sa allah maɗaukin sarki yake yin rantsuwa kafin jawabin rantsuwa ɗin ya zo daga cikin darasin zamu koya a cikin wannan kissar akwai cewa tsakanin annabawan Allah tsaya da amincin Allah su fita gare su da maƙiya akwai bambanci sosai daga cikin mafi muhimmanci a cikin su shine annabawa sun dogara ne da hikima da kafa hujja da hankali amma maƙiyansu suna amfani da barazana da tsotarwa da azabtarwa da amfani da ƙarfi ne wanda akwai misalai masu yawa akan wannan a cikin alkur'ani mai girma misali annabi ibrahim alaihi salam yana magana da masu bautar gumaka cewa ko kuma irin abubuwa ne kuke bautawa waɗanda ba su da ruhi da har kuke bauta musu shin suna jin ku idan kuka kira su ko suna amfanar da ku wani abu ko cutarwa amsar da masu bautan gumaka suka bada kuma ita ce mu mun sami iyayenmu suna aikata haka sai ya ce ku da iyayenku dukkan ku kun ɓace kan hanya kuma bai halatta jahili ya yi koyi da jahili ba amma nau'in takalidi da ya dace da hankali da hikima shine jahili ya yi koyi da malami amma sauran nau'in takalidi da suka hada da takalidin jahili da jahili wanda bai dace da hankali ba balle hikima Mushirikai da masu bautar gumaka ba su da bakin magana a gaban hujjoji masu ƙarfi da annabi ibrahim ya kafa musu an jefa annabi ibrahim a cikin wuta amma ubangijinsa ya taimake shi ya fitar da shi inda ya umarci wutar ta kasance sanyi kuma sanyi mai aminci ba mai cutarwa ba ga shi annabi ibrahim alaihi salam a lokacin da annabi musa alaihi salam ya tafi wajen fir'auna ya kira shi zuwa ga bautar allah ce ma annabi musa da harun idan kuna dalili gamsasshe da wata hujja yankakka akan abin da kuke da'awa a kai to annabi musa ka gabatar mana da ita mu gani sai annabi musa alaihi salam ya warka sandarsa a ƙasa nan take sai ta kuma macijiya ya sanya hannunsa a hammata sai kawai ya fito da shi yana haske sai ya faɗa fir'auna cewa wannan ita ce hujja wannan ita ce hujjata da kuma mu'jizata sai fir'auna ya ɗumautu da ya ga wannan dalilin don haka ya ce idan ko ɗauki wani abin bauta ba ni ba zan jefa ku cikin kurkuku kaga anan annabi Musa alaihi salam yana amfani da dalilai na hankali da hikima amma shi fir'auna yana amfani da barazana da jefawa a cikin gidan yari a bangare ɗaya kuma wasu suna amfani da hanyoyi na barazana domin suka inda suke amfani da hanyoyi na farfaganda mara ma'ana wasu suna cewa me yasa waɗanda suke bin masaba ahal baita alaihi salam suke sumbatar kabarin imamai ko kuma kabarin manzo mai tsada aminci su fita gare shi da alayen tsarkaka amsa anan shine me yasa ake sumbatan hajar al-aswad bakin dutse kenan shi ma wannan aiki ne na shirka ko kuma sumbatan alkur'ani mai girma shi ma yin wannan aikin shirka ne to idan yin wannan aikin wato sumbatan ƙur'ani ko sumbatan hajar al-aswad ana yin shi ne domin girmamawa girmamawa ga qur'ani din da kuma ka'aba to su ma mabiya ahlul baita alaihi salam suna sumbatan kabarin a manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran kabarin imaman shari'a goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah ne saboda girmamawa suna amfani da wasu hanyoyi na kai hari da kashe mutane a masallatai da wurin tarurruka wanda mabiya masabar ahal baita alaihi salam suke taruwa domin nuna juyayi na shahadar imam hussein alaihi salam suna kashe su duk da sunan cewa abin da ake a wurin shirka ne kamar yadda yake labarin kiristoci da labarin mutanen rami duk bai da bambanci da wannan abin da waɗannan mutane suke yi na kai hari da kashe mutane akan inda ake tunawa da juyayi na zagayowar shahadar imam hussein alaihi salam annabi isa alaihi salam domin tabbatar da abin da yake da aba zuwa gare shi da izinin ubangiji yakan tada matattu kuma yakan warkar da marasa lafiya ya sa idan makafi su buɗe amma duka wannan da izinin allah maɗaukin sarki amma azzaluman sarakuna na ƙasar yaman duk da wannan abubuwa da suka gani na hujja da annabi isa alaihi salam ya basu amma da ƙarshe suka haƙa rami babba suka kunna wuta suka dinga yin barazana ga mabiya annabi isa alaihi salam suna jefa duk wanda ya ki amincewa ya koma addinin hudawa to game da muka yi bayani a baya wannan kissa ta ashabul uqdud akwai hikima dalilan da Allah maɗaukin sarki yasa ya kawo ta a cikin alkur'ani mai girma wanda yake nuna cewa a tsawon tarihi gaba ɗaya ma'abota mabiya gaskiya suna fuskantar ƙalubale da cutarwa daga waɗanda suke azzalumai ne ba sa son gaskiya don haka tarihi ya tabbatar da irin hanyoyin da suke amfani da shi wurin cutarwa da barazana domin ganin sun tursasa mabiya gaskiya sun kauce daga wannan hanya sun dawo kan hanyar da suke bi tuma saurari laifin daɗi karewa lokacin da aka ɗiyo mu shirin ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da tara. Idan ana tare da mu, an dai riga an ji cewa Muhammad tare da abokinsa sun tafi tsofar kasuwar birnin Tehran inda suka shiga wasu wurare da ake sayar da darduma da ake ɗinkata tare da sakata a nan jamhuriyar musulunci ta Iran daga garuruwa daban-daban da ke cikin Iran. Inda ya ga wata babbar darduma da ta birge shi ya kuma tattauna tare da mai shagon darduma ɗin dangane da yadda aka saƙa wannan darduma da kuma irin launin da aka yi amfani da shi wurin saƙa ta sai a kasance tare da mu amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. در دوما فرش ها در دومومی صادرات کاین دا اکی پیتر و زوا و کسا برای گا ما میفرستیم مو منا ایکاوا اروپا نهیر توره کشور کسا معروف سننه فرش ایرانی دردومر ایران خوب میکو بهتر ما پی بهترین ونده پی کو کو دنیا دنیا نقشه زنه نقشه فرش زنن در دوما قشنگ میکو مردم متانی آنها می بافند سو سنا ساکاوا زیاد دیوا بیشتر مپی یوا با دست دهنو هنرمند می ایوکان هنو هنرمندان ماسو ایوکان هنو کارخانه مسنا انتا کارخانه ها مسنا انتو Past. Akwai. Pass. Kenan. Albate. Ko da yake. Geron. Mai tsada. Gerontar. Mafi tsada. Dorostast. Haka ne. Rangi. Launi. Rangi ha. Launuka. Jolebast. Yana da ƙayatarwa. Ce jolib. آ، رو پنجاه همسن صد دری پنجاه رنگ لونی همسن صد رنگ لونی ردی به همین خاطر سبو دهکن تابلو اللو نقاشی زنه تابلوی نقاشی Allan zane-zane. Az qadim. Tun zamanin da. Hunar. Aikin hannu. Ƙadimi. Tsoho. Muze. Wurin aje kayan tarihi. Muzeye Wurin aje kayan tarihi dangin darduma. Sehezar. Dubu uku. Sehezar sale. na shekara dubu uku. Ƙadimi. Tsoho. Ƙadimitar. Wanda ya fi tsufa. Ƙadimitarin. Wanda ya fi kowanne tsufa. Fedar. Mahaifi. Fedar Bozorg. Kaka namiji. Farsh Bof. Mai saƙar darduma. duma. yanzu kuma sai این فرش ها برای صادرات است. ما این فرش ها را به اروپا می در کشور من هم فرش ایرانی معروف است. البته فرش ایرانی بهترین فرش دنیاست. نقشه فرش ایرانی بسیار قشنگ است. مردم ایران با دست فرش می بافند؟ بله هنرمندان ایرانی با دست فرش می بافند کارخانه های فرش هم در ایران هست پس در کارخانه هم فرش می بافند بله البته فرش دست باف گرانتر است درست است این فرش ها رنگ های زیادی دارند جالب است این فرش پنجاه رنگ دارد آن فرش صد رنگ دارد صد رنگ؟ چه جالب به همین خاطر این فرش ها مثل تابلوی نقاشی هستند بله هنرمندان ایرانی از قدیم فرش های زیبا و قشنگی می بافند این هنر خیلی قدیمی است؟ بله قدیمی ترین فرش ایران در موزه فرش سه هزار ساله است شما هم می توانید فرش ببافید؟ بله پدر و پدر بزرگ من فرش باف بودند من هم می توانم فرش ببافم تو مدلا yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa da از a cikin harshen Hausa. این فرش ها برای صادرات است ما این فرش ها را به اروپا می فرستیم ودنن در دومومی نا زوا وجی مو منا ایکا ودنن در زوا در کشور من هم فرش ایرانی معروف است. اکثر ما انسان در دومر ایرانی البته فرش ایرانی بهترین فرش دنیاست. نقشه فرش ایرانی بسیار قشنگ است. که در دومر ایران ایتچه چه مای mafi و دنیا duniya. در dardumar ایران yana da kyau قره مردم ایران با دست فرش می بافند؟ متنان ایران سنا ساک دردومه دوما هنو بله هنرمندان ایرانی با دست فرش می بافند. کارخانه های فرش هم در masu aikan hannu iraniyawa suna saƙa darduma da hannu akwai wuraren saƙa darduma a iran pas dar ham farsh mi kenan a cikin masana'antu ma suna saƙa darduma بله البته فرش دست باف گرانتر است ای ko da yake dardumar da aka saka da hannu ta fi درست است. این فرش ها رنگ های زیادی دارند. جالب است. haka ne. Waɗannan dardumomi suna da لونی da yawa da ƙayatarwa. این فرش پنجاه رنگ دارد آن فرش صد رنگ دارد wannan dardumar tana لونی launi hamsin در dardumar tana da لونی ɗari صد رنگ چه جالب به همین خاطر این فرش ها مثل تابلوی نقاشی هستند لونی ɗari a da ƙayatarwa saboda haka waɗancan dardumomin suka yi kama da allon zane-zane. بله، هنرمندان ایرانی از قدیم فرشهای زیبا و قشنگی می بافند. ای، masu ayyukan hannu Iraniyawa tun a zamanin da suna saƙa dardumomi masu kyawun gaske. این هنر خیلی قدیمی است. wannan aikin hannu tun a zamanin da yake? بله قدیمی ترین فرش ایران در موزه فرش سه هزار ساله است ای در دوما مفی صوفا ایران a ɗakin aje kayayyakin tarihi dangin darduma darduma ce ta shekara dubu uku. شما هم می توانید فرش ببافید؟ kai ma za ka iya saƙa darduma? بله پدر و پدر بزرگ من فرش باف بودند من هم می توانم فرش ببافم ای mahaifi da kakana namiji dukansu suna saƙa darduma nima zan iya saƙa darduma To madalla ta kasance tare da mu a cikin shiri na gaba domin jin mu a cikin wani sabon shirin da kuma wani sabon darasin. To masu mu yanzu kuma lokacin da zamu kai ga shirin na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman da suke wakana a duniya ta fuskokin siyasa, zamantakewa, tsaro, kasuwanci, tattalin arziki, cinikayya da dai sauran batutuwa waɗanda mukan yi dubi akan su da kuma yan fashin baki. a yau shirin zai dube ne akan ayyuka na ta'annati da rundunar sojan amurka da ke ƙasar siriya ke yi da suke haifar da matsaloli na tsaro a cikin kasar ta siriya wannan da shine abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a sa da fatan masauraran mu za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin tun bayan da gwamnatin kasar amurka ta yanke shawara aikewa da dakaranta zuwa kasar siriya domin aiwatar da ayyukan tsaro da kuma taimaka ma ƙungiyoyin da take kira masu fafutuka a ƙasar ta Siriya, sojojin ƙasar amurka da suke yankunan arewaci da kuma wasu yankunan gabacin ƙasar suke wawushe arzikin man fetur da allah ya cewa wannan ƙasa sojan amurka sun kafa su ne a cikin ƙasar Siriya a yankunan da ke da ɗanyen man fetur da kuma sojojin amurkan sun haɗa kai da wasu daga cikin mayakan kurdawa na yankunan hasaka da Raqqa, waɗanda suke taimaka musu wajen yaƙi da ƙungiyoyin da suke kira na 'yan ta'adda waɗanda ba su biyayya ga lamarinsu kamar da kuma sukan yi amfani da ƙungiyoyin kurdawa na yankunan hasaka da kuma Raqqa domin yaƙi da sojojin halastacciyar gwamnatin ƙasar ta siriya a lokutan baya-bayan nan dai rahotannin da ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar syria ke bayarwa suna tabbatar da cewa sojojin ƙasar amurka a kowace rana sukan fitar da tankoki na ɗanyen man fetur wanda suka sace daga ƙasar ta syria zuwa sansanoninsu da suke cikin ƙasar iraki sannan kuma suna fita da su ta mashigar mahamudiya da ke kan iyakar ƙasar syria da kuma ƙasar iraki da dama daga cikin waɗanda suke bin diddigin lamuran da suke faruwa a ƙasar ta siriya sun tabbatar da cewa mayakan kurdawa da ake kira na ƙasar a yankunan arewa da kuma gabacin ƙasar ta siriya suna aiki kafaɗa da kafaɗa da sojojin amurka wajen aiwatar da wannan fasakori da kuma sace ɗanyen man fetur ɗin na ƙasar siriya baya ga kuma gwamnatin ƙasar syria a lokuta daban-daban ta kai ƙara ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin yin dubi a kan abin da amurkan take yi da kuma ɗaukar matakan da suka dace amma ko daidai da rana ɗaya kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya bai taɓa yin wani zama domin duba irin ta'annati da kuma barna da amurka take yi a cikin ƙasar siriya ba musamman ma sace arzikin wannan ƙasa da kuma taimaka ma ƙungiyoyi da suke yaƙi da halassacciyar gwamnatin ƙasar bilhassali ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya har kullum yakan yi ƙoƙari ya halasta wa amurka abin da take yi a cikin ƙasar sirin da sunan gudanar da ayyukan tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya misali a da cewa amurka ta kafa wani abin da take kira kawancen yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasashen siriya da iraki wanda kuma da sunan wannan kawance ne amurka take aikata ta'annatin da take yi a cikin kasashen na syria da iraki wanda kuma majalisar ɗinkin duniya tana kallon wannan kawance a matsayin halastace tun bayan da wasu daga cikin al'ummomin yankunan ƙasar syria suka fara kokawa dangane da irin ta'annitin da sojojin amurka suke yi a yankunan su musamman ma yankunan arewaci da gabacin kasar ta syria gwamnatin amurka ta ɗauki ƙwararren matakai na tabbatar da cewa ta daƙile duk wani yunkuri wanda al'ummomin syria na waɗannan yankuna za su iya yi domin tunkara sojojinta ko kuma kawo musu matsala ko cikas ga yunkurin da suke yi na aiwatar da manufarsu ta ɗaiɗaita ƙasar ta syria ba ga kuma bisa wannan manufa gwamnatin ƙasar amurka tana ci gaba da horar da mayakan kurdawa na ƙungiyar ƙasar domin tabbatar da cewa ta samar da wasu mayaka na musamman a cikin gida a ƙasar ta siriya waɗanda za su yi mata aikin da take bukata babban aikin da tafi bukata a halin yanzu dai shine tabbatar da cewa an murƙushe duk wani yunkuri wanda zai kawo matsala ga samuwar sojojinta da kuma sansanoninsu da suke cikin yankunan arewacin ƙasar ta siriya mayakan kurdawa na ƙasar dai suna da manufa ta 'yan aware na yunkurin ganin cewa an kafa ƙasar kurdawa a cikin ƙasar syria wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin manyan manufofi na haddasa yakin ƙasar ta syria wato tabbatar da cewa an ɗaiɗaita ƙasar an rarraba ta zuwa ƙasashe ta da ƙasar za ta zamanto ba ta da ƙarfi kuma ba ta da wani ɓangare guda ɗaya wanda zai yi magana da yawon dukkanin sauran bangarorin kasar a halin yanzu dai za a iya cewa mafi yankunan kasar ta siriya suna ƙarƙashin ikon gwamnatin kasar ne sabanin lokutan baya a lokacin da 'yan ta'addan daesh da kuma sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi da suke samun goyon bayan amurka da isra'ila da kuma saudiya da wasu ƙasashen larabawa suka mame yankuna da dama a cikin ƙasar ta siriya da sunan kafa abin suke kira daular musulunci wanda kuma bisa turjewa da sojan ƙasar ta sire suka yi da kuma gwamnatin ƙasar da kuma samun ɗauki da suka yi daga abokan kawancensu da suka hada da rasha iran da kuma ƙungiyar hezbollah sun samu nasara a kan mayakan 'yan ta'addan bayan kwashe tsawon shekaru ana gumurzu a dai lokacin da 'yan ta'addan kuma suke samun ɗauki daga manyan kasashen duniya da suka hada da ita kanta amurka da birtaniya jamus faransa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa musamman ma dai kasashen saudiya a daidai daular larabawa da kuma bahrain amma daga ƙarshe bayan fatattakar 'yan ta'addan da kuma kare lagonsu ƙasar amurka da kuma sauran ɓangarori waɗanda suke adawa da gwamnatin ƙasar ta siriya musamman ma dai gwamnatin ƙasar turkiyya karkashin shugabancin rajab tayyip erdogan sun samar da sabbin tsare-tsaren su na tabbatar da cewa an aiwatar da waccan manufa duk da cewa dai yunkurin aiwatar da ita da karfin to ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda da ake ba su muggan makamai suna yin kisan gilla a kan jama'a da kuma kai munanan hare-hare na bama-bamai a masallatai da makarantu da cibiyoyin gwamnati da sauran cibiyoyi na harkokin jama'a hakan bai nasara ba to amma daga bisani an fitar da wasu sabbin tsare-tsare domin aiwatar da wannan manufa ta rarraba ƙasar syria inda gwamnatin amurka take ci gaba da ɗaukar nauyin mayakan kurdawa a yankunan arewacin ƙasar yayin da ita kuma ƙasar turkiya take ci gaba da horar da 'yan ta'adda na ƙungiyar jafatun nusra ko kuma a hararar sham waɗanda suke yankin idlib da ke kan iyaka da ƙasar ta turkiya wanda a halin yanzu suke yi iko da yankin na idlib baki ɗayansa duk wata cewa dai suna samun matsaloli matuƙa a yunkurinsu na ci gaba da mame sauran yankuna da suke makwabtaka da lardin idlib sakamakon yadda sojin ƙasar ta siriya suke samun ɗauke daga sojojin ƙasar rasha da kuma iran baya ga kuma sauran yankunan da suke ƙarƙashin kungiyar kurdawa da ke dauke da makamai ta kasar ita ma tana fuskantar irin wannan matsaya ta turjiya da kuma kasa samun fadada yankunan da za ta yi iko da su da yadda take fuskantar turjiya daga sojojin syria da kuma al'ummomin da suke waɗannan yankuna da suka mamaye musamman ma al'ummin kurdawa da ke cikinsu waɗanda ba su yadda da mamayar amurka a ƙasarsu ba irin wannan yanayi ya sanya a alatilas wasu daga cikin kasashen da suke daukar nauyin 'yan ta'addan sun ja da baya musamman ma wasu daga cikin kasashen turai da suka hada da birtaniya irin su faransa su jamus da dai sauransu inda halin yanzu suka bar gwamnatocin turkiya da qatar da kuma amurka suke daukar nauyin irin waɗannan ƙungiyoyi yayin da ita kanta ƙasar saudiya ta ja da baya dangane da ɗaukar nauyin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke yaƙi a siriya da sunan jihadi kamar yadda wasu daga cikin ƙasashen larabawa waɗanda su ma suka taka rawa a wannan fage suka ja da baya musamman ma bahrain kuwait da kuma ƙasashe irin su masar da tunisia a halin yanzu dai masana akan harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa suna ganin cewa gwamnatin ƙasar siriya dai ta samu nasara akan dukkanin makiyanta da suka hada da amurka da turkiya da kasashen turai da kuma saudiya inda kuma babban dalilin hakan shine yadda wasu daga cikin waɗannan kasashe suka ja da baya kuma suka dawo suna neman mai da hulɗa ta diplomasiya da ƙasar ta siriya daga cikinsu har da haɗaɗɗe daular larabawa da kuma bahrain da kuma hatta ita kanta ƙasar saudiya akwai rahotanni da suke tabbatar da cewa ta bayan fage tana yunkurin sake ƙulla ta da ƙasar siriya kamar yadda haka batun yake dangane da ƙasar turkiya wadda ita ma ake sa ran akwai yiwuwar ta sake dawowa domin shiryawa da ƙasar ta siriya da suka bata da ita tsawon shekaru bayan da turkiya ta buɗe kofofinta na sama da ƙasa da ruwa ga 'yan ta'adda daga ko'ina cikin faɗin duniya domin zuwa ƙasar siriya da sunan jihadi. saurari lokacin da muke da shiya da suke ma'anan zamu ji alizamin shirin siyasa a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To na ga masu sauraron mu da haka ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.